malam audu malam muhammadu malam abdurrahman malam nazifi malam ibrahim malam usama da kuma malam halidu yawwa du kamar yadda na zauna da ku ɗaiɗai ku kowannen ku na yi magana da shi ni da shi kuma wannan magana da nake da ku muna yi ne a sakamakon korafi na an je an yi aiki ko kuma an je an yi addu'a a gwamnati kuma aka samu wani yanayi da bayan an ba da kamar yadda wannan ya gaya min malam mamadu kan kudin laraba gwamna ya ce kudin laraba sai aka sami yanayin da wannan kudin larabar bayan kun fito aka tare ku aka ce ku ba da naira dubu arba'in da biyar biyar daga ciki haka ne haka ne haka ne haka ne na to hukuma ta bincika amma kamar yadda muke yi mu a nan gidan har ga Allah duk wanda yake duba abubuwan da muke yi abinda muka fi damuwa da shi haƙi in dai muka kar mutum haƙinsa to mu ba mu cika damuwa da sai mun kai mutum ƙasa ba wannan ya faru kasan yawancin mutane so a kalli abin kirkin da mutane yawanci abubuwan da ke ganin ana faɗi tun da muka fara wannan binciken idan sa mu yi wani da ya karya abin da muke yi to ashe ma ba dan Allah muke kuma ba dan gaskiya muke misali yau al'ummar Kano shaida ne mun yi aiki na sanda aka kara wa mutane farashi da azumi mun kama kayan da suka haura miliyan dubu biyu biliyan amma kayan nan bayan mun je mun kwace su mun karɓe su a hannun mutanen nan ko mun tafi kotu ma already dan wannan mun yi filin ma mutanen nan suka zo suka ce ku ba mu kayan mu za mu je mu sau nan farashin kuma na ba su kayan su an yi haka a Kano bayan wannan akwai kes da wanda muka yi idan akwai wani guri da muka karbi guri daga wajen wani kamfani ana ce masa waye har yawa mutanen Kano ba san wane ne aka karbi wannan gurin a gurin shi ba amma mun karba mun bawa magadan nan guraren su duk wani guri muke karba muke mayawa da mutane muna ɗayan musu ne daga gurin wanda muka karba kuma ba taɓa damuwa ya ana kaza ba ba ma suna ma ko kes ɗin darmanawa wallahi Allah shi ne shaida na ga kuɗi a cikin akawun ɗin wasu manyan da suke cewa shari muke musu amma yi nan ba mu tafi kotu saboda haka ah, muna da wannan kamar yadda da yawan kuka faɗa cewa da muke zargi babban wanda muke zargi ba ba a gama lafiya wanda shine mai ba gwamna shawara kan harka addini dan uwanku ne to ni kuma a ciki ma na fi tausayin shi Huzaifa fadin ita doka ba ta kallon ba ruwanta amma yaro ne matashi yaro ne wanda yake yana aiki yana aiki yana da iyali yanzu in aka je aka convict din shi matakali na farko ne da ya rasa aiki kuma ni dama abinda nake magana a duniyar nan idan mutum ya zo ya nuna maka ya yi kure da kuskure muna iya karba shi yasa da kuka ce ku ba ku yadda a tafi kotu ba na yadda da maganar ku ba ku kuka faɗa ba ni na faɗa ba to na yadda da wannan kalmar ne ba wajen saboda na ko muna waigawa mu kalli masala yau ga ku sun dawo mana da su gaba daya kuma mun bi hanyoyin mu tabbatar da cewa akwai wani har zuwa yanzu ba mu samu wani ba so kamar yadda kuka tanada kun nema a baku kudaden ku a wannan maganar ita hukuma ta yafe ta kuma kan wanda muka fara saboda haka ni a gani na zami wannan abin da kuka nema din kuma mun kai wa Allah yin abu ne mara daɗi kuma na san cewar yanzu dai babu wani ba wai ma shi mai shawara ba ba wani mutumi da ya kamata daga wannan abin ya dai ƙara irin wannan in ma akwai wasu a jami'an gwamnati da suke waɗannan abubuwan to na tabbatar da cewar wannan izina ce gare su baka isa ka kawo ƙarar advisor na gwamna nan ba kafin idan darakta ma baka isa ka ce wannan darakta ne wanda zaka ce ai yayi maka wani abu a karɓar makaginka ba ni ko a nan gidan na faɗa ɗaiɗai gurin da ba mu shiga mun karɓo mutane su ba kuma wannan abin Allah muka kalla ba wani mutum ya kalla ba ah, za mu rubuta za mu ba ku kuɗin ku kowanne mu ne sa na sa a ba ku cash saboda wasu daga cikin ku ba su da account normally muka karɓi kuɗi muna sawa account ɗin mu kamar asusun da ita hukuma take an tara kuɗaɗen da take karɓa to amma yanzu tunda ba mu da tun da yanzu eh, na san wasu daga cikin ku kila ba su da asusun ajiya a banki to to saboda haka za mu mai muku da kuɗaɗen ku eh, kowane zan kira sunan shi sai mu bashi kuɗin sa za ku sa mana hannu a takardunmu na na wannan abin din wannan kuɗin mun karbe su ne daga gurin Huzaifa wanda kuɗaɗen da aka karba a hannunku su muka karbo kuma na wannan kofa abu da take wani ma wanda in wanda ba mu samu ba tunda daga abin da muka lura daga binciken mu mun gano cewar mutum shida ne aka yi waɗannan abubuwan waɗanda muka tattauna da su muna da sunan su su sun tabbatar mana da cewa su kuɗin su ba karɓa ba kuma mun gamsu da cewar inda da akwai din da an fito din amma yanzu ma akwai wanda ya noke ya ƙi yadda ya zo to wannan kofa a buɗe take wanda aka yi wa ko ma ba ma alibaba ne masa ba ko daga ina ne ko daga wani gida ne aka yi masa in dai an ci wannan kudin to mutum ya zo da izinin Allah za mu karɓi masa kuma za mu da masa da hakkinsa. Amin amin. Ina malam Usama. Allah ya sa baka. ka bashi ina malam ibrahim eh, za ka kirga dubu arba'in ina malam da jifi eh, ina malam abdurrahman bari ya ci da kai kira yanzu malam abdulrahman ko an cire dubu biyar din eh. ina malam muhammadu malam muhammadu eh, ya ka bashi ina malam abdu gani ya ba shi ya yi shiga kuma ya kirga kudin sa kowa ya kirga kudin shi arba'in da biyar zaka ba shi malam halilu ne za a ba wa kofi sauran na za shi dubu goma aka ba shi 45 to ga wata 20 ba za ka iya girgawa? ba shi malam halilu kai dubu goma aka baka eh. to yanzu nawa ne ya rage kenan dubu arba'in kirga aka bashi dubu arba'in to bun ne bakwai kenan ko eh. tun bakwai ku sa mana hannu a takardu yawa za ku je za ku je ku sa mana hannu a takardu kuma zin ba mu da ko to to wannan abin da muka yi ku kuka nemi malam ibrahim kai ka nema ya haka ba ku yadda a je kotu ba haka ne kai ka nemi kada a je kotu kai ka nemi kada a je kotu kai ka nemi kada a je kotu kai ka nemi kada a je kotu mu kesin mu mun je mun yi filin a kotu amma tunda mun faɗa cewar ultimate goal din dama dai kada a tauye mutum haƙƙinsa kuma shi sa muke maganar cewa nan gidan gata mara gata ne na san wani zai yi tunanin cewar kuma bayan kun tafi nan ko kallon banza ko wani ya muku habaici ko wani ya ce muku wani abu kina zan bayar text za ka yi min zan kira ka za ku bara ma muku Allah ya mana Allah ya mana Allah ya mana Allah ya mana Allah ya mana bari ba su kati kowa zan ba shi kati